خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار نسأل الله نسأل الله خير الآخرة والأولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da cikin ni'imar ta da jarta ya kaddare rayuwar mu ta kawo wannan mai tarin albarka rana ta juma'a قوم الشابير جوتن جمادة الأولى هجرة كما سنسيرة كما رحمة السلام عليكم مكة بيوة مدينة ترى جيبين وجود جودة أربعين شهر عند هذا يديدي دران ترى جوتن شابيو ولا جيا شكرة تا دبو بيو da ishirin da biyu a wannan matsalaci mai tarin albarka mai suna masjidu da bibakun da sirte radiyallahu ta'ala an muwa wanda ke wannan unguwa ta bayan seminarin garin da babban birnin jihar Bukari

mana cikin alkabirar tuttaniya amma a shafi na goma sha ɗaya duda mun kawo sakin layi kusan na ƙarshe a fadin a shafi inda ma da yake cewa Allah sallallahu Salama da yace kada ku kasance la tarmu ba'di kuffaran yudribu ba'dukum riqaba ba'd Allah sallallahu alaihi yace cewa kada ku koma kafirai a bayana tashin ku su wato dukan makogoron tashin su suna kashe junansu har muka gangaro zuwa ga hadisin da nasa salama yake cewa la taqtulu nafsun zulman لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفر من دمها sa salama yake cewa ba za a kashe rai da zalunci ba a doron ƙasa face sai ya kasance dan adamu na farko da ya fara kisa yana da nashi kason daga cikin wannan kisan duk kisan da za a duniya da zalunci da annahu awwalu man sanna al domin domin shine na farko wanda ya fara kisan da kisan a duniya wanda malayin ce wannan hadisin an fitar da shi a cikin sahihai sai muka karkare a karatun da ya gabata da fadin musala sa salama da yake cewa man katara mu'ahadan lam ya ra'ihatal janna wa inna ra'ihata a da وإن رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاما. Musa Salama yake cewa duk mutumin da ya kashe ahad shine mutumin da ya shigo الرجل الذي دخل أرض الإسلام بعهد وأمان mutumin da yake ba musulmi ba sai ya shigo ƙasar musulmai da alƙawari da kuma aminci an amince masa zai zo ya zauna cikin daular musulunci ba zai yaki musulmai ba ba zai munafunce su a haɗa kai da shi a yake su ba a wancan lokacin ma har biya ma haraji ya yarda zai biya cikin daular musulunci to irin wannan mutumin har sa salama ya ce duk wanda ya kashe shi ga shi ne ba musulmi ba amma duk musulmi da ya daga hannu ya kashe irin wannan kafiri to Allah zai haramta ma shi wannan musulmin jin kamshin aljanna wa ina ra'ihataha la tujadu min masirati 40 am. Rasul sallallahu alaihi wasallam yace lallai kamshin aljanna ana fara ta tun daga tsohon tafiyar da ta kai shekara gari shekara tafiyar shekara ɗaya ma kaɗai ai nisan ba ta ɗin to ana wajen nisan tafiyar shekara a gari ake jiwo ƙamshin aljanna to shi mutumin da ya kashe kafuri na amana to shi ba zai ji ƙamshin aljanna ba wani hadisi kuma bukari ya rufe a wannan hadisin muka kwana a darasin mu da ya gabata an ga wurin jama'a shi ne mala yake cewa fa idza kana hadha fi qatl al muahad wa huwa alladhi umdiya ahdan min al yahudi wan nasara fi dar al islam fa kayfa bi qatl al muslim yace idan ya kasance wannan narkon azab كلمة جنة هو حرم تعالى الجنة تلكم في الجنة جمجون إذا يكشف يكشف كافر أمانة ونين كافر أمانة هو الذي قوتي أهدا من اليهود والنصارى كنا وانا أكباش الكوري لكتين يهود والنصارى في دار الإسلامي أبدا مسلم معنى أكثر مسلم فكيف بقتل المسلمين شو كما يا جاني جاني جاني مسلمين أكوان هذا أنا من سياقون وقال صلى الله عليه وسلم تعلم من سيرانا أن لا تفتا تريشي أشي ألا سورارا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أغفر ذمة الله ولا يرى رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين خريفا صاحب الترمذي annabi sallallahu alaihi yake cewa ku saurara ku ji wanda duk ya kashe kafirin amana wanda yake da alƙawari tsakanin shi da Allah da kuma tsakanin shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakika wani mutum ya keta alfarmar Allah domin lamuni ne daga Allah zimmatullahi alkawarin Allah da lamun cewa ta Allah ga manzan sallallahu alaihi wasallam to tamkar wani mutumin ya keta wannan alfarmar ta alkawari da kuma lamuni na allah kokin sarki a kan kiran wannan mutanen to duk wanda ya haka wala yara ra'ihatar janna ba zai sansari ƙamshin aljanna ba wa inna rihaha da yujadu min masirati 50 khalifa lallai kamshin aljanna ana jinsa tsawon tafiyar shekara hamsin wani hadisin babu tabbiz ya inganta shi wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da kala ta fata gare shi ce man a'ana ala qatl muslimin bi shartin kalima wanda duk ya taimaka wurin a kashe musulmi ko da da rabin kalma ko da da kalma ce mutum kankanta ka ba da da wanda ta sanya sababin kashe ɗan uwanka musulmi wata kalmar ce wannan mutumin لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى Shi wannan mutumin da ya ba da shawara aka kashe musulmi za a rubuta mishi a tsakanin idanuwarsa guda biyu a ran tashin kiyama za a rubuta mishi a وتآيس من رحمة الله تعالى وتولي إبن إيه أونا لك رحمة أبنجي مثلا هنا الإمام أحمد يا رويوشي سليمان التحقيق لي يتي ضعيف آه، رواه ابن ماجه يتي حديث هنا بروي ابن ماجه ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2620 domin imamun bai hatsi shi ma na zuwa ne amma ba da ce wa zuwa afawin albani da ke zuwa'i ba shek na ɗaukin albani wa ba ya raunar hadisin a cikin silsilatu a hadisin za'ifa mujalla ainihin akan hadisi mai lambata ta yi biyar da hamsin وعن معاوية رضي الله عنه قال حديث هذا لدى معاوية الله يقرأ مثل جاء قلنا معاوية يجد شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو رجل يقتل مؤمنا متعمدا نسأل الله العافية yace annabi mai tsira da mutane tabbata a gare shi ya ce duk wani zunubi kullu zambi duk wani zunubi da musulmi zai aikata asa Allahu an yafira an yafira ana sa rai Allah zai kankare wa musulmi a ran tashin kiyama in yi hukun farko da wanke shi ma ta na kai shi gidan aljanna a cikin hukun farko ma ba an kai shi gaba za a kai shi aljanna a yayin da komai su komai yawan su komai da tsoro da cikin dai ba zama mai fajiru ya mutu kafin, sai dai mutumin da ya mutu yana kafin أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا كوكما mutumin da ya kashe mu'mini da gangan shi kan wannan mutum sai ya tantana azabar wuta sannan daga baya za a kai shi aljanna in dai ba ya mutu yana shirka da jama'a wannan yana daga cikin babban gata da Allah ya yi wa musulmi wallahi tallahi shi yasa duk duk wani abunda da za a baka shi a duniya matsayin saulayi bai kai wannan kyautar da Allah ya maka da ya yi ga musulmi saboda duk musulmi kawai zai shiga a jira musa kada mai ce kullum musulmi ne da zukunin da na ka illa كلكم تدخلون الجنة إلا رحمة إبقوا من شبه لا تشبه الجنة ودي إلا ومن يأمى يا رسول الله أبت يا نبي قطع وعين شبه الجنة يتي من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أطاع وانت تكي يوم آآ زي شبه الجنة وانت من يتابع في الجنة وشي من تلمين أبت أيدي زي مثل جنس da shiga aljanna shi ne ya mutu yana shirka da shi amma in ba shirka ba ce to duk wani zunubi da bawa ya aikata idan allah ya so zai gafarta mashi cin abubuwan farko in ya so kuma zai mishi azaba ko don da daga baya kuma ya wanke shi ya kai shi aljanna darajar mai ya mutu yana mutu shi ya sanya kamar bukari cikin wancan hadisi da ya kawo na wannan mutumin mashayi wanda ya shaƙi ya yi mankar aka kawo shi ga manzan Allah ta tsara mazana ce da mushin bulala aka mushi hajji na shan giya bulala kamar bayan kwana biyu aka sake samun shi ya yi marisa aka kawo shi صلى الله عليه وسلم aka sace mai mutunci aka sace zuwa da shi karo da kuma sai wani an zarfafiya ya riga malin masallaci sai ce ai wannan Allah ba zai taɓa gafarta mushi a gaban manzon Allah wajen wani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji sai ce la ta hadu la kun bi ni shaytan ali yace kada kun bi ni ku daina taimakon shaytan sasar da yake babu abin da muka ne game da shi wannan ba ce inda wani abin da muka ne game da shi ba ce yana tsoron Allah da mashayi ne ba ga mutumin da yake ya sha ya mutu ka ga maganar sallah a kuma ko ma Allah ba zai karɓa ba ملك أنا يا إنهم لا تقربوا الصلاه وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون تعالى يا قدر كلمات كلكم تتسلى alhalin kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa kaga kenan wanda yake cikin maye ko yana sallah bai da sallah amma mutum Allah ke mutumin yana son da jama'a wannan shi sanya inda ya Allah ya yi wa musulmi ta ku gode wa Allah kuma duk wani musulmi da kai shi a cikin jarabawa ka yi masa addu'a kuma ka zata mushi a kai aljannar ta Allah ce kamar yadda wutar ma manzaka an gane wannan don haka wanda ya kashe musulmi da gangan zai shiga wuta Allah zai azabtar da shi amma a ƙarshe Allah zai fitar da shi ya gashi aljanna in ba mu shirki ba an gama babbaka shi ya zama karma gurgurdan zunubin sa da gaba shi ne ma da ce na Allah al'afiya muna neman tsarin Allah da lafiya da wurin Allah a cikin sarki الكبيرة الثالثة sai zunubi daga cikin manya-manyan zunubai na uku fisihir shi ne cikin abu da ya shafi maganar sihiri ɗaji shi ne sihiri allah ka kare biya allah ka tsare mana rayuwarmu da mutuncinmu da iyalanmu gaba ɗaya da abin mutushin saboda shi ɗan adam da kake gani والله زي أمن دي أهل الجيش كأي شبيه زي اليمن كيسا النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالجثمان فإن كل ذي نعمة نصر كلمة يتيو كنيمي في مقوم الله ورد بيهم بكاتنكو أسري باب كومو بنينا تلاتة فتوك باب جعل الله باري duwatsu plan da kake da su akan wani abu da zai taimake ka a cikin rayuwarka to kama baki ka kai go ci gaba da aikin ka kawai idan Allah ta'ala ya sa abun ya riga ya bayyana kawai sai dai mutane su gwanzuwa ne ya ba mu ina ba ba a dama bai tabbata ba da shi amma ba ba ku da ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna kullu dhi ni'matin duk wani wanda Allah ya yi wa ni'ima to sai mai hasada wannan kaji ba wallahi wani lokaci ma hasadar ma sai ta fito daga ɗakin da aka, ma'ana wanda kuka fito su da ya kuwa da ba ɗaya ya maka hasada kuma hasadar nan ita take sabbaba ake yi wa mutum sihiri a lalata mushi rayuwa a susu zaki a lugun kusa harkar kasuwancinsa a nan abubuwa jama'a sihiri gaskiya ne an yi wa manzana sa salama ya yi tasiri a cikin ma'aikin sa ke sun annabi ce duk wani abu na ci gaba na ka a rayuwa to ya zama kana da sirri kar ya zama komai na ka tsofa abu ɗaya yake kowa kafin abu ya faru ka ba ma wannan labari ka ba ma wancan labari a kama bakin ka ka shi ta yin abubuwan ka a sirrance har Allah ya biya maka bukata kana addu'a saboda dan adam akwai abun tsoro da tarbi wani shi yana ganin ka kana wucewa sai ko da kake kanka a bakin ko ba amma shi yanzu yana kallon wata ni'ima da Allah ya maka kuma kana kuna mai rai ya Allah zai ma wani ni'ima shaitan sun san zai ga mutane a ce a mai sihiri a ce kafarsa da ya tafi a ɗauki wani da ko wani kumfinsa da yake tafi kai ko farkansa ko wani abu ne daga jikin ko a yanki wandonsa a a wurin hanya ko wani mamman zafin wandon za a ta kawai ana ta wani abu ne da ya taɓa jikin mutum sai a ce a kulla sihiri don a cutar da lafiyar mutum shi ya magana ba sai da bai kodin mu da mata zikiri na safiya da maraice ya koyar da mu bayan kowace sallah ta farilla a bayan asbahi ga abin da za ka karanta ayatul kursi kul wala ahad ku falaki ku nasi bayan sallar azhar ku sai daya da la'akar bayan magriba yadda kai a bayan asbahi bayan ishaƙi da kai a bayan azan da la'asar za ka fita daga gidan ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala kowace illa billah shikenan kana karanta wannan shikenan Allah ya baka kariya security ya zo ba wanda zai cutar da kai da izinin Allah har ka dawo za ka yi harkokin harkokinka lafiya ka dawo da izinin Allah kana dawowa za ka shiga gidanka

قيام الليل أقول فني حد شيء أفكر ذا سنن يقارى بثلاثية يتارى بثلاثية من يوى سنن يقارى كذلك الشر الدوة من الشر سنة لي من كارير الله كراي جري كم كراي جري كذن كراي جي من شكودا كي أفكر الله فرقوني كتاش إنا بكم الله تقفل لنا ka roƙi Allah kariyarsa daga duk wata fitina wacce ta bayyana da wacce ta buya saboda sihiri akwai shi ina kuma kare mu da kare mu da zuriya ba ta yace li anna sahira la budda wa an yakfur domin shi boka shi ne asali ne sihiri babu makawa face ya kafin da kafuri da shi bokan kuma shi ya sanya a doka shari'ar musulunci ma boka in an kama shi in biya an kama shi yana shi ya tabbata an bincika an tabbata su koya duba kashe shi za a tubanci zai mai amfani ne a layar boka hukuncinsa shi ne zarfin jinsai a fille ta a sahiru mai sihiri shi ne duk wata barna da nake gani yau kirkirki ta duniya na duk sharin bokar wanda har samari da yawa har ɗan mata sun shiga bokanci saboda sun ga kasuwar tana ci dan adam ya manta cewa akwai mutuwa a duk sekon ɗaya da yana kara ƙaratowa yana kara nisa da jera yana kusan ta bari kuma duk wanda ya mutu yana hukunci wallahi za a na ta bai da bari bari da ta ba shi ta mara ba haka wanda yake zuwa a mishi tsaji a wurin kofa shi ma in bai tuba ba a yanzu شنو مالي قال الله تعالى الله تبارك ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر في سورة البقرة قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا قال أي بايل رسول وفاتك من سليمان عليه السلام kuma yadda ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa da sauran malaman tafsiri cewa a lokacin da shi annabi Sulaiman ke rayu to da shi Allah ya gore wa annabi Sulaiman hatta aljanu yana ganin su suna ganin shi kuma suna mai hidima suna da cikin sojojinsa wurin kilolin da yana sa su aiki in su gare ne musu hukuma na dusulaiman a ta tsubuta ya tsuntsu in yi magana a cikin yana yana cikin magana tururuwa wannan suke magana a cikin yana na cikin magana za ka shekaru a zamanin da suleiman shekaru sun kware wurin koya wa mutane sigiri sai ya sa aka tattaro dukkanin kayayyakin sihirin da ke da su na sihiri ya sa aka tona kasan kujerar sassanin aka binne su a wani su ba su tura da bisulina sai shekaru suka gaya wa boka da suke aiki da su suka ce ai abin da ya sa abin suleiman ya mulki mutane da aljanu gaba daya ai sihiri yake yi ku duba karkashin kujerar mulkinsa a tona ta a yi haka suka fito da shi ashe annabi suleiman dama sihiri yake ya mulke mu shine Allah ta'ala ya ce wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai kafarta walakin ash-shayatin kafaru shay'an shi ne suka kafarta saboda me Allah ce yu'allimuna an-nasa sihra saboda suna koya mutane sihiri annabi suleiman bai sihiri ba bai sihiri ba shi fada yayi da wannan abin ya yace shi ne ma kwanto shi ne ma da yake wa mali shaitani almal'uni gharabun fi ta'alimihi al-insani illa li shirka cewa shaitani la'ananne ba shi da wani buri cikin koyawa mutum sihiri face sai saboda yana so wani bawan ya shirka ma'ana ya dinga bauta ma shekaru duk wani mota ba a cire wani mota guda duk mota yana bauta ma aljini yana bauta ma shekaru yana da rauhanin da yake bauta saboda bukatun shi su biya a duniya ba don duniya zai same amma kuma bala'i yana na yana a gidan da ba a dawowa a gyara aiki an tafi an tafi ke don haka ƙa'ida ce boka ko namiji ko mace babba ne ko ƙarfi yana shirka da wani ifrit daga cikin aljanu yake yi wa allah kishiyar shi قال تعالى مخبرا عن هارون وماروت الله مكتبتي يا فتي ينا مبال لاباني أكم هاروت وماروت يجي وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر da haruta da maruta ba ta koya wa kowa tsiri in ya zo sai sun gaya mata cewa a'a mutum da ka gan mu fitina ne za ka ka tafi ka tsira da imanin ka kada ka kafa ba za ta fito domin su haruto ma wani Allah ce yi an iman Allah mutu su ne daba kuma ta cikin shafi ma alamunci Suleiman wa ma kafara Suleiman walakin da shafi na kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه التي وماهم بضارين به من احد الا باذن الله سوى سوءها وسلامها كما قلت في جريد اما دون ان تكون مشكله ممكن ان تكون ايمان كبير في الحقوق فلا تكفر انما نحن فتنه فلا تكفر kada su kafurta bai ta'allamu da min huma sai mutane suna zuwa suna koya daga shi harunta da maruta suna koyan mayu farfi kuna biyu bane za su wajen biyu za su yi na sihiri don su raba tsakanin mata da mijinta da yawa za ka samu wurin yadda za ka samu ciki? gidaje da yawan mata mushirkai sai wanda Allah ya tsari saboda musamman idan mutum su yana da abin duniya kar ya ƙara aure ko kuma ya ƙara ba a don ya tare da tsakani eh, cutar da wanci kwanakin wanci a ɗauka a kai wa wanci don an tambaye shi ya fito da rawar jiki ya ba da azurta da ita da ita da mahaifiyar da kuka da sarki rayuwa wannan abin da za su nema ta hanyar sihiri da sun yi haƙuri wallahi ta za su sami shi ta hanyar halal domin ya da kyau abin da Allah ya kaddara musu wasa kuma da yawa da wallahi sai bukati ta tsanci da su sannan su ba su bukatar su tafiya Allah ya tsare Allah ya ce su sani duk wani mai sihiri da bokan da wanda ya je don an yi wani sihiri Allah ya ba mu yi na biyi min ahadin illa fi illa ba za su iya cutar da kowa da wannan tsafi na su ba sai da izinin Allah wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum Allah ya ce hakika suna koyan abin da zai cutar da su ne ba sai amfani da su ba ba amfani ta tana ganin ai sun hau mota sun gina gida sun yi waye sun yi tana ganin ai sun more sun amfana a wannan ba amfani ba ne Allah ya ce wa ya ta'allamu da suna koyon ma ya duhun abin da zai cutar da su ne wala ya fa'uhun ba sai amfani da su ba wala qad alimu asfar jibar Allah ta'ala ta hakika sun sani da shi bokan da mai zuwa wurin bokan Allah ya ce hakika sun sani tabbas in ji Allah lamanish tarahu abinda suka sayar da imanin su kan shi malamu fil akhirati min salat a ranar lahira ba su da imani daidai da kwaya mafi kankanta da imani kuma gashi Allah ya yi alkawari musulmi na ƙarshe da zai fita daga wuta ya koma aljanna shi ne wanda aka samu yana da imani daidai da ƙwaya mafi ƙanƙanta to shi a nan mai koka da mutuwa wani koka suka suka ba suka mutu Allah ta'ala ya ce ma da rufin akirati min khalas ƙanƙantar imani wani ƙanƙanta ba su da shiga kenan an shiga za a dawo mai kenan har abada Allah ta'ala ce wani bi ta ma ta robi ne sir da irin abin da suka sai da kawo a kan shi laukanu ya alamu da dare sun kasance masu sani saboda su kawai duniyar ce a gaban su haka ba su ma san kan su akwai wajen da ma har fada suke cewa su sun yadda su kunyata a lahira da su kunyar duniya don wata lahira inna lillahi wa ai min nasib ko inda ba su da rama kawai a wurin Allah ran tashi daya mu hala ce farara kalkan kasiran min adullahi ya dukkulu na fi sihiri ko ya dukkulu na wurin haramun fata hala ce za mu ga da yawa daga cikin ɓatattu suna shiga cikin sihiri suna zartan cewa aiki siri kawai haramun ne kuma sunan haram haramtattun abubuwa wa ma yi shuru na zartan cewa shi sihiri ya fi ƙarfin wato haramun ba shi sihiri kafirci ne ma shi gaba daya ba wai haramun ba a shi kafirci ne Ya fi kafin kuwa ya babu shi babu a jasa فيدخلون في تعليم الكيمياء وعلمها sai mutane suna shiga cikin koyon duba da iliminta suna koyon tsari tsubu wani mahaifu sihir wanda duba da kuke gani tsantsar sihiri sai duba aka duba taurarin sa ai suna haska to yanzu ya za a yi ne akwai da za a yi alala ta taurari bari a yi shi jifa ya susuce ya kasa ajiye abin hannunsa a sa mushi raniyar hannu a sa mushi wannan a sa mushi wani in mace ce a sa mata wari a jikinta ko a ɗakin ko a takan mata jini duk randa mai gidan zai za zai rike da kwana a cikinta kawai ce a saka mata jini ba na hanci dai ga sunan talata wata ma a fitar da ita ma daga gidan haukata ta da ba zama ta yi daidai ce wance yaron ta na ga mun lura ta ce a ta lura ta ka baban yana son darsa na wancan ɗaki saboda yaro ne mai hazaka kuma yana da nutsuwa ke to shi kenan bari mu haɗa shi da aljari zai dinga sa shi yana haka ya zama ɓarawo ba ba ai za a tsane shi ko ko a sa shi ga shi sai abubuwa daban-daban duka saboda neman duniya وفي عقد الرجل على زوجته وهو سحر أي كل أكان مجد ما تنسى وأنا بالسهر وفي محبة الرجل للمرأة وبغضها له mace ta je ta ce alajuwa na nake so a samun shi da kansa ya zo ya neme ni ko ya nemi yata da aure haka kawai kana zaune kawai sai ka ji kawai zuciyar ka ta kasa zuwa gare ta an je ne a kulla ta ta je wani bokan da kulla mata soyayya da wani za ta sa ta baya me suna mahaifiyar shi ka duba da wani alama duk mutumin da ka je wani bukata wani ka sai ce da kai to wannan da kai to neman abu ka za a wuri su na mahaifiyarsa wannan bokan ko ya ce mu ga tafin hannunka sai wurin mai magani da larura sai ce mu gata mu hannunka da duk wannan ka sha kwana kar ka ƙara zuwa ka nemi gafara Allah bokaye ne don haka duk wani wanda zai kulla soyayya da babu ita ta hanyar wannan sihirin to wannan ta fi sihiri ko kuma a sanya wa mutum kin mata matarsa matar shi ta aure ko ƴaƴan shi a raba shi da su baya ƙaunar su idan suka mishi magana kamar sun ya fa mishi garwa shi duk wannan sihiri ne wa shi babu zalika da makamantan wannan kalimatin majhula suna amfani wasu kalmomi da ba a san su ba السبب قال شرك وضلال دعوة في السبب شركة لي لبكى akwai ɗaya daga cikin malamanmu da yake babu mu labari a lokacin kafin ya aure ya ce a bayan muddin ɗakin akwai wata mata da take ba da magani tana aiki da aljanu tana ba da magani ya yana gaya mana mu ce wallahi da kunnansa yake ji don a bayan wurkan ɗakinsa ake zuwa a yanka dabbobin da da za a yi tsari ya ce wallahi a rimakon a ce bismillahi allahu akwai za a yanka ya ce sai rikar an kira sunan wani aljini fakafarka ya fi fafafafa ya fi tattattar da gaba wallahi al'adu shi kuma shaidanin burinsa ya cika wannan abin da aka yi masa an yi shirka saboda Allah ta'ala ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana Allah ta'ala ce ka ga musu inna salati sallata da nake wa nusuki da yanka da nake wa dabba ko suka da nake wa wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah kadai suke ubangijin talikai la sharika la bai da abokin tarayya wa bi zalika umirtu haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin daya nan sai ta zo yanka dabba ta kira sunan aljini a wanda Allah kadai ake kira kayi shirka shi kuma shaidanin yanzu bukatar ta biya kai ma zai biya maka bukata saboda kayi shirka da Allah shi ne fahimci ko a yi rubutun guru da laya sai a rubuta sai a yi wani kuri babba a cikin wannan kurin sai a rubuta suna sunayen wasu shekaru a yi wata sha kasuwa bayan a yi rubutu a cikin wannan kurin sai a rubuta suna wanda ake su a kulla wa sharar ko wanda ake so a nemi da za a rubuta duka sai a rubuta a ba mu da su da mara a kungunta ko a wuyan ko ya tona rami ya bin ko a tura aljanu da shi a ce a zai abin ne shi a ƙasar tsakin da zai taka ko kofar da zai shiga ko a jefa a cikin matsayi ko a jefa a cikin rafi duka babu abin da ba a yi alhamdulillah matsala ta kulama ya koyar mu hanyoyi na lalata sihiri wanda shari'a ce da rasu saboda sihiri akwai shi an yi wa manzon salama ya yi tasiri a cikinsa malaika jibril ya zo koya masa yadda ake warwarewa kuma Allah ya warware shi da ya karanta duka wannan ulama da ake karantawa kullu da ahad Allahu samad sallallahu alaihi wasallam duka sa daga cikin wanda haka salama tun da aka saukar mishi da su kullum sai ya karanta su neman tsari daga sai wancan su ba shi ba suratul baqara Allah ta mai ce la tuqiha al-baqala ai as-sahar duk bokayen duniya ba su iya da suratul baqara ba haka mutum Allah ya to litin kawo ka koye ka da kika duk wani da za a zai wani in ya ma sai canza hanya ko ya babu duk wanda ya nufin mutane da sihiri ya Allah ta mai da masa da sihiri da ya tasiri a cikin shi ne da ya zo da ka kare mu da kare mu to sai zama don mu samu matsaya ko nasu ba da dai matsaya ne zai zama ta ce wa haddun sahir hukuncin shi mai sihiri boka in an kama shi ya hukuncin da insha Allah ta'ala da fatan da muke dai Allah ku ke kuma mu da lafiya wurin da muke kuskure ma wa shi subhanahu wa ta'ala ya yi akwai mai tambaya wa alaikum assalam Allah ya mun idan wasu kwasu duka babu wanci dukkan shi kasuwanci ne kuma duk wanda ya je wurin waɗannan kasu suna kai cewa ta ce wai malam wai malam da wasu kira ta shi boka ba zai ya kai kira ta shi boka kowa zai gudu sai ce wai da wannan zai manzara ta sama mai ce duk wanda ya je wurin su kawai mu bin ya ce ba wai ya yi yadda da abin ba in ya ce sanda shi ta kwana arba'in ko arba'in kuma dole ya kuma Allah ke karɓa idan kuwa har ya ba shi aiki ya zo ya aiwatar da wannan aikin to ya kafirce ma abin da aka so ko manzara da ya ta su don haka dole mai hantara da ma saboda yau wannan bala'in ya game kawai ko ina ne dukkan unguwanni da cikin arewacin najeriya ɗan ɗaya ne kuma da za ka ce wanda samu woka a unguwar wanda ake zuwa mashi da wuta ya bincika ya kunda wannan kuma a yi wani tura ta kaje kare kai a ruwa ne kawai kake bayar ba ruwa ne ba wani ruwa ne kai ma za ta kai su wani wata ba har masu su da ma za ta rasu wai ruwa ne kawai a zuwa za ta wani ha jama'a akwai abin tsoro ba wallahi da da mutane ba har yanzu ba ba su san ina aka bisa ba ba a tauhidi kwana kwana da aka wata mata garin ina ganin tsohon wata sai da aka kusa da manya aka rasa a area duk shawar da an gama sai tsohon har zuwa aka shi gango gango aka tsaya masu tsohon wata suna ta kaiwa ko mutane suna ai ruwa ne kawai za a kawo mata gurgu ya miƙe za a kawo makaho ya rike shi hanyar banza bokaye duk wannan sihiri ne bokanci ne tsafi ne suna aiki da shafi da shaidanu suke aiki na ga karku gaskata su karku je inda suke in kun je ku duba wa Allah na samu ku dama ba ku mutu ba kun ji wa'azi to ku ji kuka ku wani duk wani abin da baka san shi ba cewa sanarwa ya ba baka mafita aure kake so ka yi kasuwanci kake so ka yi abin hawa kake so ka yi ka nemi zaɓin allah tun da baka san ya abin zai kasance ba shin da alkhairi kowa ba alkhairi manzo Allah bai ce ka je wajen wani ya duba maka yace kai da kanka kai alwala ke na kila raka a biyu ka karanta addu'ar istikara kar in kai wannan in alkhairi ne Allah zai tabbatar maka da shi ba alkhairi bane Allah zai kauda maka da shi zai maka da mafi alkhairi to dan bai ma sai ka sai an baka labarin abin da zai hana ka bacci wai abin ki ka abun nan kaza ya yake kazan nan da nake fama da shi waye mun abinci ciko? duk hada haɗa ku yi maki don ba zaman lafiya dama su shi da haka suke so a taba in yana da lafiya a yanke zumunci da duk wannan shari'a ba ta da shi ka ce daba duk abin da ya ruwa ba ce ka binci ko shi ba a ta tauya ma yana ta ala cewa ya yi da nuna amma lafiya ta shi ya in tun da rukun da su uku وإن تسألوا عنها حين ينزل tun تبدى لكم haka Allah ya tambayar kwaba sai kaji abu yana yin da zai da sai an bayyana ne wannan shiga ga yaya yake kuma ce an bayyana mana zai cutar da shi don haka kawai ka zama tunda Allah ya yi da shi shi ke rai da cikin su zuciyarsa cikin sa kai dai ta kula da sallah ta kula da azkar tana karanta alqur'ani daga ta kare insha Allah ta'ala tana cikin kariya ta Allah Allah zai ci gaba da kare ka abubuwan da za a yi ta maka kai maka ma da su ba wanda da za a nuna maka su wallahi wallahi da hawan jini zai halaka saboda tsoro da firgici amma duk Allah ya maka wani ya kare ka ba tare da mata sani shi wanda yake irin shi ya san irin sharri da zai kula wannan kuma ranar kiyama ya ga gaban Allah domin shi kato ta mushriki sannan kuma ladan duk wani kyakkyawan aikin da ya za a ba a biya wani da ya zalunce su za ka kare mu da kare mu da ya Thank you. bai zan cewa an yi wa manzan Allah ya yi ya kama shi a cikin mai zai ya karanta ya karanta saukar wannan mu'awizatai falaki da nasi da kuma suratun islam ya je da masurai na malamai ya gani ya karanta hadisi ne kuma ingantacce da gashin ma mazala a tsarin da ta haɗa ko kuma akwai abin da ke faruwa da mazala a wanda Allah ya sanya abin da zafi ne Allah ce wa mu ba mu da cikin ahadi sai da zafi da da da cikin Allah to Allah ne ya so abin da zafi ne cikin kuma cikin ga wani da zafi ba wurin da ya so cikin ba kai mu da Allah ba wanda ya Allah ya ga ya saka amma ya faru ما جئت من الله إلا أنت نعم muna roƙon Allah ta ala da zarafi inda muke daidai ya ba mu lada wurin da muka kuskure muna da shi subhanahu wa ta'ala da ya ce muna roƙon Allah ta ala wannan zaɓe da ya cin karo jama'a mu ƙara dagewa mu ta addu'a jama'a addu'a da take gani tasirin da ya wuce duk yadda ɗan adam yake mu duk kuma mu koma zuwa ga Allah mu karo kon Allah ya mana zaɓi mafi alheri Allah ya zauna mana da kasar mu lafiya Allah ta'ala ta kawo mana aminci a cikin wannan ƙasa bayan tsoron da muka samu kawunan mu na lokaci mai tsayi Allah ta'ala ta azurta mu da arziki mai yalwa mai albarka الله تعالى ka kare mu daga dukkan wata fitina ma zahara minha wa ma batan Allahumma salli وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من الشر والسعادة منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين والقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين